nimgiri wuladin ba ala ya sharrin zakin tuzu ala kaman ne an ya adin mimlan kula a cikin wani faifayen sauti da aka jiyo jagoran wani bangare na kungiyar ta boko haram abubakar shekau da masu bin diddigin al'amura suka haƙaƙe cewa huduba ce ta sallar juma'a an jiyo shekau na neman tsari daga allah mai girma da ɗaukaka bisa irin lugudan wuta da ya ce sojojin Najeriya suna musu a halin yanzu. A wannan faifan murya na minti ɗaya da dakika ashirin da biyu, Abubakar Shekau ya yi ta yin addu'o'i inda ya ce ana cikin wannan wata na Ramadan mai alfarma. Amma ga shi sojojin Najeriya suna ta'azabtar da su suna son ganin bayansu. Yana mai neman agaji daga Allah mai girma da ɗaukaka. Sannan ya nemi a taimaka musu da addu'a kana shekau ya fashe da kuka daga ƙarshe. Nandiya Nandiya. Na tambayi kakakin rundunar sojojin Najeriya, Kanar Sagir Musa, kuma zai ce dangane da wannan faifan sauti na Abubakar Shekaru. Wannan bidiyo da ya wanda suka san irin yadda bidiyo yake, an diba ana ganin misalin gaske shi. Babu abin da zan ce shi ne mu dai sojan na Najeriya da sauran ma'aikata na tsaro wa'anda suke a nan Borno Yobe da part of Adamawa State inda ake wannan yaƙi na Boko Haram. Babu abin da za mu ce sai dai Allah ya ƙara taimakonmu da juriya da ƙwazo mu ga mun yi da dalkushe wa'annan 'yan ta'adda. Kamar da daɗe kun tantance wannan bidiyo ɗin ne? Ba za mu ɓata ma lokacin mu ga wani tantance bidiyo ba. Mu dai abin da muka sa gaba shine wannan yaƙi. Mu ga an ci nasara an kawo ƙarshen shi cikin lokaci kankani. Dr. Kabiru Adamu masanin tsaro ne da ke bincike kan kungiyar ta Boko Haram kuma na tambaye shi game da sai hancin wannan faifan sauti. Bayan da wannan eh, sako na shi shugaban kungiyar jama'atul na lil da wata walja Abubakar Shekau ya hito mun dan yi bincike akwai kuma wayansu wanda suke da fahimtar cewa ya yi shi ne a lokacin kunutu wato ma'ana roƙo ne yake yi ga Allah yana kuma amfani da irin wannan siffa na roƙo na kuka don ƙasƙantar da kai da niyyar cewa Allah ya saurare shi ya biya musu buƙatarsu lalle bisa ga binciken fahimtar da muke da shi kenan to amma baya ga haka idan ka duba a zahiri irin hare-haren da ita rundunar sojan Najeriya take kaiwa ba shakka ta yi ma ƙungiyarsa illa akwai shaidu da ke nuna cewa an kashe komandojin sa da yawa kuma walwala da yake da shi lalle bai da shi ba kama da ba dukkanin alamomi kungiyarsa tana cikin wani yanayi wani hali wadda ta ciga yanayi na kunci kuma ba komai ba saboda irin wannan yunkuri da hare-hare da farmaki da ita rundunar sojan Najeriya take kai mata. Hassan mai na kai na muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.